Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Salfilo Hashin Gumen da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba 25 ga watan janairu a babin rahotanni za a ji cewa a najeriya wani alkalin babban kotu ya ce a gaggauta kai tukurma mu kotu kamar yadda lauyan sama ke cewa saboda ai abin da ake tuhumarsa da shi ko ma menene laifin da suke tunani wannan kwana sittin da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurfanar da shi gaban kotu sun riga sun keta ba wani idan mun ketara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa wani bangare na ma'aikata ya fara yajin aiki to alif 2011 da an har samun man feta a nijar har yanzu kuɗin man feta bai sabka ba mun ke a rage cikin kuɗin man fetur nan kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan matsalar karancin sabbin kudaden takardar naira a najeriya muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan gasar filo hashin gubel da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ta ce kararrakin da ukraine da netherlands suka shigar a kan rasha game da take haƙƙin bil'adama a yankunan luhansk donetsk da suka balle daga ukraine da harbo jirgin mh17 abu ne da ya dace a saurara sai dai wannan matakin da ya tsari ne na shari'a da aka saba yi kuma bai yanke hukunci kan matsayin shari'o'in ba amma ya yi nuni cewa kotun da ke birnin strasbourg tana ganin za a iya ɗora wa rasha alhakin take haƙƙin bil'adama a yankunan 'yan awaran. A cikin wasu abubuwa kotun ta gano cewa yankunan gabashin Ukraine a hannun 'yan awari daga ranar 11 ga watan Mayu shekarar 2014 da kuma zuwa akalla 26 ga watan Janairun 2022 a ƙarƙashin ikon tarayyar Rasha, in ji kotun a ranar Laraba. Wani kamfanin haɗa maganin zubar da ciki da wani likita sun shigar da kara gaban kotu suna kalubalantar doka hana zubar da ciki a jiha a shari'ar farko irinta tun bayan da kotun kolin amurka ta soke 'yancin zubar da ciki a tsarin mulkin tarayya a cikin karar da aka shigar a gaban kotun tarayya a huntington da ke jihar west virginia kamfanin gen biofro ya ce jihar ba za ta iya yin watsi da amincewar hukumar tantance abinci da magunguna ba ta amurka daga shekarar da ta amince da amfani da maganin mifriston ba na farko cikin tsarin magunguna biyu na zubar da ciki likitar amy bryan ta shigar da kara ta daban gaban kotun tarayya da ke durhan a jihar north carolina tana kalubalantar dokar da jihar ta kakaba mata wadda kuma ta haramta mata samun maganin mifriston wanda ta ce ya kawo mata tikas wajen kula da marasa lafiya jihohi da yawa sun haramta zubar da ciki ko kuma sun sanya masu sanyi cikin wahala tun lokacin da kotun koli ta yi watsi da hukuncin roba wade a watan yuli labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a nahiyar afirka ya ce yawancin kasashen afirka ba su da tsaro da demokaradiyya fiye da shekaru goma da suka gabata wata ƙididdigar da gidauniyar mu muhammad ta tattara kuma ta fita yau laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da talatin daga cikin arba'in da hudu na nahiyar rahoton ya yi kuma nuni da koma bayan demokaradiyya da suka hada da juyin mulki guda takwas da aka yi nasara afirka tun daga shekarar 2019 a tajirin ɗan ƙasar birtaniya mo ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokaradiyyar rikon na kashi a siyasance a afirka ya ce sakamakon binciken na barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru. Ibrahim ya lura cewa an samu ci gaba a ƙididdigar a wasu kamfanonin tattalin arziki, ilimi da daidaitun jinsi in ji shi. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Faransa ta sanar yau laraba cewa ƙasar Burkina Faso ta mika mata buƙatar janye sojojinta daga yankin Sahel, kuma za ta yi hakan a cikin wata guda. a ranar talata mun samu sanarwa a hukumance daga gwamnatin burkina faso game da kawo ƙarshen yarjejeniyar da sha 2018 kan matsayin sojojin faransa da ke cikin ƙasar in ji wata mai magana da yawun ma'aikatar bisa sharuɗan yarjejeniyar dakatarwa za ta fara aiki wata guda bayan karɓar sanarwar da aka yi a rubuce za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar mutunta wannan bukata kimanin dakarun faransa na musamman hudu ne a halin yanzu suke a burkina faso a wani jirgin sansani da aka yi wa lakabi da sabere wani bangare na rundunar sojojin da ke yaƙi da masu wasu 'yan ta'adda a na yankin sahel daga ƙarshe fafaroma francis ya soki dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗigo a matsayin rashin adalci yana mai cewa allah yana ƙaunar dukkan 'ya'yansa kamar yadda suke yayi kira ga limaman katolika da ke goyon bayan dokokin da su yi maraba da mutanen lgbtq a cikin majami'ansu da yake magana a wata hira da aka yi da shi ranar talata da kamfanin lancin labarai na ap faransis ya amince da limamin cocin katolika a wasu san duniya su goyi bayan dokokin da suka wato dokokin ko kuma da suka nuna wariya ya danganta halayensu ga tsarin al'adu kuma ya ce suna buƙatar abu tsarin sauyi don gane mutuncin kowa sarfilo hashin gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wani alkalin wata babbar kotu a kaduna najeriya ya umarci hukumar tsaro da bincike ta dss da ta gaggauta kai mawallafin jaridar desert herald kuma tsohon mai shiga tsakani a tattaunawa da 'yan bindiga malam tukurmamu matsayin da lauyansa da wasu magoya baya da dai wasu masu sa ido suka nuna hakan shine daidai ga hasan mai na kaina da cikakken rahoton mai shari'a edward andau na babbar kotun jihar kaduna ya umarci hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta gurfanar da tukurmamu a gaban kotu don tantance ko ya aikata laifin da ake zargin su da shi ko kuwa a'a babban lauya katu shine lauyan da ke kare tukurmamun Today we got a ruling where the judge specifically gave an order directing them to charge him to court immediately on any offense if any. a yau mun samu hukuncin kotu inda alkali ya bada umarnin gurfanar da tukurma mu gaban shari'a ba tare da bata lokaci ba in har akwai abin da ake zargin sa da aikatawa ba daidai ba wannan kuma shine bukatar mu to tun da aka tsire shi kun iya ganin sa we are going to see him several he has some health challenges mun sha maganinsa da dama bai da lafiya amma ana kula da shi sun ma kai shi asibiti lauyan da ke kare tukur mamun a barista ms katu masana shari'a a najeriya sun fara tsokaci barista yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ne kundin tsarin mulki sashe na talatin da biyar sakin layi na hudu aka ce ga wanda yake tsare kuma suna ganin cewa ba da belin shi zai zama da wahala ko kuma ba zai yi ba abinda kundin tsarin mulki tana shine wata biyu lallai a gabanar da a gabanar da shi gabar kotu a gabatar da shi wanda kuma suna ganin cewa ba za a ba da shi beli ba aka ce wata uku lallai idan ka duba shi daga watan satumba ta dubu biyu da ashirin da biyu jiya da hudu ga janairu dubu biyu da ashirin da uku to a yanzu zaman da yake an an keta keta ka'ida kuma an keta wannan dama da kundin tsarin mulki ya bashi sai dai in sun nuna cewa suna da shaida ko kuma dalili ko hujja da sun koma gaban kotu a su ƙara neman izinin su ci gaba da tsare shi ko da ma sun je sun ƙara neman sun nuna cewa sun nemi kwana sittin to in ka duba kundin tsarin mulki ba su da hurumin da za su nemi ma damar saboda ai abin da ake tuhumarsa da shi ko ma menene laifin da suke tunani wannan kwana sittin da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurfanar da shi gaban kotu sun sun keta ma wani tukur ma mun kuna ganin yayi laifi mu ba mu ce wai yayi laifi ko bai laifi ba mu ba shine da mu abin da kullum muke dubawa shine shin menene doka ta ce game da kariyar da kuma haƙƙin da damar da kundin tsarin mulki ya tanada ga kowane ɗan adam idan yayi laifi ku gabatar da shi idan bai laifi ba ku sake shi idan kuma kuna ganin cewa ba za ya yi laifi amma ba za ku iya sakin shi ba ya tafi ku ce an bar shi a'a ku ba da shi beli sai zamanto cewa daga gidansa yake zuwa kotu. Kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin bangaren gwamnati abin bai nasara ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan, daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Nijar, inda wani ɓangare na ma'aikatan gwamnatin tarayya ya shiga yajin aiki saboda abin da ya kira kasu cika alkawari tsadar rayuwa da dai sauransu. Daga Yamai ga labar ma da cikakken rahoton. yashin aikin wanda ya biyo bayan rashin gamsuwa da abubuwan da aka tsayar bayan wata ganawar da ta hada shugaban kasa mohammed Bazoum da shugabannin kungiyoyin kwadago mambobin ETN da na kungiyar CDTN a makon jiya. kawancen na etn wato cnt estn uspt e da cjsl ne suka kira shi don tayar da mahukunta daga barci in ji mun kaila halidu babban sakataren uwar kungiyar kwadago ta cnt alkawarin ne na an ka dauka biskan wayannan alawus alawus da aka ke ba ma'aikata mun ke a daidaita su kowane ma'aikata a san menene ya kamata a bashi amma sai ga ma'aikata da ke wani service abin da za a bashi ba shine za a ba wancan ba mun ce a a daidaita a samu takardar da zai kewa kowane grad ga allowance yadda ya kamata a bashi a karshen wata na biyun shine zancen da ya shayi karamin biya da ake bada da ake kira smig a turance karamin biyan nan a ƙasar mu Niger jika 30 da dala takwas to cikin jika 30 da dala takwas ala na tuba menene eh, ma'aikacin gwamnati yake iya sai cikin jika 30 akwai zancen da ya sha a dauki yan kwantaraji na makarantun boko da na likitoci a sas cikin aikin dindindin an dauki alkawari cewa za a yi shi an jima ana hudu za a yi shi tun alif dubu biyu da sha hudu ba a ƙara ɗauka 'yan kwantarage michel lakon a sashi cikin aikin dindindin ba yau muna da 'yan kwantarage sama da dubu sattin da biyu da suna nan suna aikin kwantarage kuma kowane wata albashin da ake ba su karami albashi ne bai ka albashin da ake ba wancan mutum dindin ne a cewar sa magoya bayan waɗannan kungiyoyi sun amsa kira a ko ina a sassan nijar a wuni na farko na wannan yajin aiki abuka aiki mu duk inda suke a nan yame da cikin sauran jihohi har ma cikin can inda akwai nesa in kun dauki hal agadam inda ake dauko man fetur mutane sun ji daɗin wannan eh, takardar da muka zuwa na shirya yajin aiki to alif 2011 da an ko har samu man fetur a nijar har yanzu kuɗin man fetur bai sabka ba mun ke a a rage cikin kuɗin man fetur nan tunda kun san da cewa daga an ƙara kuɗin biskan gazuwal duk abubuwan da ake kawo Nijar kuɗi su sun hau ma'aikata ba a kara musu albashin su ba abin da kake sai jiya a dala goma yau a zo a ce maka sai shi dala ashirin. A ɗaya bangare an cimma yarjejeniya a tsakanin yan da gwamnati a farkon makon nan sakamakon biyan bukatun da shugabannin kungiyar suka ce sun samu a karshen wannan zama saboda haka wannan yajin aiki bai shafi magoya bayan yan ba in ji sakataren tsare tsare-tsare Muhammadu Mansur Adamu. Mun samu tattaunawa da jama'an gwamnati wanda a ƙarshen shi muka samu rattaba hannu sa eh, wasu abubuwa wanda muka daidaita a kan su eh, su kuma da guda bakwai suke ni na ta wajen aiki kuma duk waɗanda muke aiki tare da su na gan su wajen aiki kuma da abubuwan da ake cewa su ne za su shafa yaji aiki ni ban gane su ba ban ji su ba kenan lalle azimu mu abin ne wanda bai shahe mu ba ba min komai don mu hana wani yajin aikin shi amma dai mu wannan abu baya kallon mu a jajibirin barazanar yajin aikin da suka yi shugaba muhammad bazum ya gayyaci shugabannin kungiyoyin kwadago a fadarsa inda ya yi alkawalin shafe hawayen ma'aikata dangane da wasu matsalolin da suka addabe su haka kuma kungiyoyin sun ci gaba da tantaunawa da ministan kwadago a ƙarshen mako sai dai rashin gamsuwa ya sa suka yanke shawarar shiga wannan yajin aiki ko da yake sai dai ta yan bata shiga yajin aikin ba saboda yarjejeniyar da suka cimma da hukumomi abin da ke fayyace rarrabuwar kan da ke tsakanin ma'aikata a wannan ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Suleiman yanzu kuma ga rahoto na musamman. a yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a daina karɓar tsofaffin kuɗi a Najeriya. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana matsalolinsu. na Salihu Dahiru wanda kai sani da Aburu Kwantagora. Batun sa kuɗi a banki kuɗaɗe na hannun jama'a kuma na muna roƙon Allah ya tuma da kuɗaɗen nan mu samu mu rabu da su lafiya. Muna neman alfarma wurin gwamnati da ta duba halin da ƙasar nan take cike da mu mutanen arewa mafi akasarin mu ba su san ma bankin ba kuma akwai kuɗaɗe hannunsu da dama wanda yake ce wani yanwa aka ce an datse bakin wa'adin da aka sa ba za a kara ba to wallahi wasu gidajen za su kwana da yunwa saboda masu kayan saida da ba sai saida musu ba su an shi tsohon kuɗi kuma ba za su kyauta ba su kyauta ba to kaga wannan abin zai sa su shiga cikin mawuyacin hali lalle gwamnati ta yi kokari bakin kokarin ta na ayaba mata na wa'adin da ta sa kamata a ce an kai karshen lamarin cikin wa'adin da gwamnati ta ɗiba to amma abun bakin ciki sai mutum ya ɗauki miliyan ɗaya je banki ya sa a yanzu ne da ake dan samun kuɗin da yawa sai ga mutum ya biya ciyar kuɗi miliyan guda an ba shi tsohon kuɗi ɗari da hamsin ko ɗari takwas an bashi sabon kuɗi ɗari biyu a can baya ma farkon wannan wa'adin da aka ɗiba da aka shigo wannan wa'adin an san canjin kuɗi a atm sai ka je ka cire kuɗi naira dubu ɗari a atm amma ba ka wuce ka samu sabon kuɗi wanda wuce kwara uku ko hudu. to yanzu kai ka sa kuɗin ka a banki. gaskiya kuɗi ba sa kuɗi a banki ba suna ɗaya daga cikin masu ba gwamnati shawara da ta duba ta hankaltar halin da 'yan najeriya suke ciki a dubi halin da aka hito kuma da wanda za a shiga yanzu ga. jagoran zan sabon lefe a nan garin lefe a jihar osun yaya kuka fama da tsafin kuɗi a halin yanzu? Ai, Abubuwa ba daɗi wallahi, komi ya lalace wallahi, komi ya tsada rayuwa wallahi. Kuna samun damar kai tsofaffin kuɗi a banki? Eh muna kai kuma ana yanzu haka ma ni ina tabbatar ma sun wani na fara ina yi dan kasuwa ne amma ban taba samun ma naira dubu ɗaya sabuwa ba sanar ta bayan yanzu yanzu baka samu sabbin kuɗi ba wallahi ma na je in ji amma ina da kuɗi yanzu haka sun kai nawa amma wallahi ban da sawa ko daya ka kai tsofaffin kuɗin a banki kwarai na kai kuma an bani yau ma na na amso tsohon kuɗi na ji a bani sawa biyu babu wallahi babu ka zo wurin na'urar cire kuɗi wato ATM a nan jihar Osun na je MCA babu babu sababi kuma na je banki na cika jela an bani kuɗi duk tsohi ne an ka bani to waɗanne irin matsaloli kuke fama da su a nan jihar sun game da waɗannan tsofaffin kuɗi. Yanzu dai komi ya ƙara abinci komi ya ƙara mota ta ƙara mashin ya ƙara kuma mai ma babu gidajen mai ma suna ɗorewa. Yana kira kun kungiyar fadago sun idan aka taɓa su sai su yi to su ce a yi zanga-zanga to me yasa yanzu ga shi abu ya kai ga talaka an kure talaka me yasa ba za su yi to su yi zanga-zanga ba fadin kai ba. Amma su da an taɓa ma'aikata kaɗan sai su zo su yi zanga-zanga to mun gane in dai haɗa suke da gwamnati mun gane su yi zanga-zanga yanzu su ganin ba ba fadin kai ba. Ba ka ganin cewa watakila domin bai shafi ayyukan su ba ne. Cewa ba dan Allah suke yi ba in dan Allah suke yi kuma dan talaka yanzu ya kamata in za su yi to tun an kai talakar bango an kuri. Sunana Alhaji Inuwa Garba Sarki Shagamu. To Sarki yaya magana tsofaffin kuɗi a nan bangaren ka da kai da talakawan ka a jihar Ogun. To wallahi Alhaji Hassan kan maganar wannan canjin tsofaffin kuɗin nan abin yana ba mu matsala kwarai da gaske. Wace irin matsala? A matsalar da yake ba mu kaga kamar yanzu masu shaguna da masu kasuwanci suna kin karɓar shi wannan tsohon kuɗin da aka canza. canja yanzu ma a halin da ake jigi an ce in ka je da kuɗi su karɓa su sauya maka sai ka ba da cin hanci hmm. sannan kuma ga layi sai ka yi ni baka ma sa mu shiga cikin bankin ba saboda haka kuma yanzu kaga kamar masu cefane masu sayan kananan abubuwa na shaguna wasu in je za su karba wasu kuma in je za su maka su ba za su karba ba don in sun karba su ma babu yadda za su yi to yanzu wani mataki kuka ɗauka domin ganin cewa wannan matsala ta yi dama dama idan bata kau gaba ɗaya ba. Mu yanzu dai gaskiya takamaimai ba mu da wani mataki da za mu ɗauka illa mu roki gwamnatin tarayya da kuma shi gwamnan central bank a tausaya wa talakawa domin irin halin da za su shiga. Mun muna da mutane da yawa waɗanda ba cika mu'amala ma suke da banki ba kudin su na juyawa ne yau da gobe. Sunana Alhaji Musa Kanga mazaunin Ado Ekiti. To a nan jihar Ekiti yaya kuke yi a game da waɗannan tsofaffin kuɗi wajen sanya su a bankuna? A nan Ekiti ba mu da da wani matsala har yanzu kana yanzu duk abin da kake ra'ayi ka siya da waɗannan kuɗi ba mu da wani matsala game da su sannan ana kai ana mai kaiwa a bankuna. To idan kuka je a banki ba ku da matsala wurin tura kuɗin? Ba mu da wani matsala a k'a waɗanda ja Ikiti. Komi yawan kuɗi idan mutum ya kai su banki a nan jihar Ekiti za a karɓi. Gwargwadon iko ne waɗanda ni ni kanan mai da ni na ana karɓa. Wasu jihohi suna zargin cewa ana cin hanci kafin a musanya musu musu kuɗin a nan jihar Ekiti ana wannan. A to mu ba mu da waɗannan matsaloli a nan jihar Ekiti ba na fahimtar juna mu da ma'aikatan banki. Komi na tafiya daidai. Komi yana tafiya daidai ya samu mara tambol. Sunana Muhammad Falalu a hannun ciyaman daga Akure Ondo State. A nan jihar Ondo yaya maganar tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi? A gaskiya maganar tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi eh, hankali ya tashi ga musamman iri-irin mu 'yan kasuwa. Me ya tada muku da hankali? To abin da yake tada mu da hankali shine sababbin kuɗin ba a same su da yawa ba kuma wajen mhm. kuɗi a yanzu haka ma gidan mai idan za ka shiga ka mai idan ba transfer za ka yi ba ba za su karbi wajen kuɗi ba wasu kuma yan kasuwa sun daina karba kuma wancan sabon bai fito ba saboda wa'adin da aka sani cewa talatin da ɗaya za a daina karɓa kuɗi shi yake bai wa mutane tsoron karɓar kuɗi abin saye ba ku gaskiya wannan abin ya zan barazana gare mu gaba daya za ka samu mutane sun yi kwana biyu kwana uku suna kamar kana nufin suna son su canza kuɗi babu ko sababbin kuɗi babu sababbin kuɗi ga kudade da mutane 'yan kasuwa ga hannu amma ba mu sababbin kudin da za a canza mu. Sunana Hassan Audu Burama a Lagos. To a nan Lagos ya kuke hada hada da tsofaffin kudi da kuma sababbin kudin naira. To ai mun ta al'amuran mu gaba ɗaya sun fara sun yi sun cin kudi sun sa cik. To sai da mun kai kudi tsofaffi kudi mun ka bada ba a karɓa. Mm. Kuma ga kuma faban matsalar rashin sababbin kudin nan ko banki mun ka je banki ba a ba mu sababbin kudi tsofaffin kuɗi yake ba mu. In ka ce eh amma tsofaffin kuɗi yake samu. Ba inda ka samu sababbin kudi. To ya batun kasuwanci kamar sayar da sayarwa. wallahi kasuwanci na yaji kasuwanci mu kaba da yanzu ya cik a zaune mu sai to aka sari yanzu a to muna da kuɗi idan kuma ba mu amsa kuɗin su kuma ba mu din da mu Legas. Kusan a ce shiyoyin Legas don haka suke. Duk inda ka zaga inda inda da ina yake kasuwanci da hannu ake cikin rukuni da ke. babu wani abun da ke tafiya. Alhaji Bello Abubakar sarkin Hausawa na Orolokwai Ogun. To a nan wannan karamar hukuma ta Orolokwai a jihar Oyo ya batun karɓar sabbin kuɗi da sanya tsaffin kuɗi a banki. Hakika sabbin kuɗin nan dai ana cewa ne amma dai a hakika babu su. Me kake nufi da babu su baka taɓa ganin sabbin kuɗi ba ne? Ana gani amma daga ciki kana ganin miliyan ɗaya ba ga dubu ɗari na wanda ya yake na sabon kuɗi ba. Ku da kuke a ƙauye a jihar Oyo can kuɗin ba su isa ba ne koko dai ba a kai muku sabbi ba ne. Babu masu ba ma zancin ba su isa ba babu su ake cewa don babu su kuma kasuwa ta tsaya. Idan kuka je kasuwanni wajen hada-hada ba ku ganin sabbin kuɗi. Babu sababbin kuɗi kuma tsofaffin ba za a karɓa ba an sa talakawa cikin wani ƙangi na ha'ula'i. Ka je banki a yau ko jiya? Da yau da jiya duk banki a kan layi kake sai dai ko ka bayar ajiya ko ka je ka wuni da ka gaji da zama ka gaji tsayi ba ka samu ba ka da dawo. Wani mai sana'ar cira da tura kuɗi a Ibadan watan POS a takaice ya ce a halin yanzu aikin nasu ya lalace. Sunana Alexander Gaji POS. Ya lamarin POS yake yanzu a cikin wannan hali? Lamarin POS kan ai harka duk ta lalace gaba ɗaya saboda babu sababbin kuɗaɗen. Idan mutum ya zo ya zai cire kuɗi zai nuna ma sabon kuɗi yake buƙatar ka bashi sannan babu sabon kuɗin. Idan ka je banki kai ka na ejen kana buƙatar a baka ka cire kuɗi ba za a baka sababbin kasafin kuɗi ba sai dai a ce ka zo wurin atm ka cire kuɗi sannan atm din mahi yawan bankuna sun yi riga sun yi setin na atm machine nasu idan za ka cire kuɗi dubu ashirin kawai za su baka kuma sai gobe ka sake koma ka bi dogon layi ka sake cire dubu ashirin to kai matsayin ka na mai pos wanda wani na iya zo ya karbi ɗari biyar ɗari shida miliyan ɗaya wurin ka ya tura ka bashi to ina ne za ka samu wannan kuɗin ta yaya za ka samu wannan kuɗin kaga akwai matsala wallahi hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a Najeriya. A gaida Hassan yanzu kuma ga Ritwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. wasan kuma san tikotoko ito yana ya fito a fili ya nuna adawarsa da bukatar kusa a fiya na zama kocin black stars into ya yi imani a fiya ya taka iya rawar da zai iya takawa wa kasar ghana a matsayin dan wasa da kuma mai koyarwa wato coach kasancewa sau biyu yana jagorar kungiyar black stars a makon jiya a fiya ya tabbatar da cewa ya gabatar da bukatar a bashi aikin karo na uku oto adon ne ya yi murabus daga aikin koyarwan a watan disamba ya bar babban aikin babu kowa a kai ba na son ɗiyan gana su rinka zarafinsa ya yi nasa wa gana lokaci da yake wasa sa'an nan kuma da yake coach na black sa saboda haka ina shawartansa ya dawama akan aiki da ke a hannunsa yanzu ma'aikata da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki ta musunta rahotanni cewar akwai rashin fahimta a sassanin Black Galaxies saboda kuɗin da za a biya 'yan wasan in sun samu zuwa mataki na gaba na ainihin gasar. Rahotanni dai sun rinka yawo cewar 'yan wasan na Black Galaxy sun ja daga a dalilin ra'ayin ma'aikatar na rage musu kudin biyan su a cikin wata wasiƙa ma'aikatar ta yi bayani akan lamarin tana mai faɗan babu wani rashin fahimta a sassanin. Shugaban magoya bayan ƙungiyar Accra House of O cook elvis Heman ya yi amshi game da rahotanni cewar slavocomatic yana zawarcin makamin kocin din black stars in ghana hukumar kwallon kafar ghana na farautar sabon coach a dalilin murabusin din otto ado bayan gasar kofin duniya na shekara ta 2022 an ta yaya ta labarai cewar kocin house of oak slavocomatic ya mika takardansa na neman matsayin mai koyarwa wa black stars musamman magoya bayan kilabin a cikin wata hira ya ce in gaskiya ne cewar ya gabatar da bukatar nasa manijoji da hukumar kilabin sun yanke shawara a kansa in kuma matik ya shaida musu za a samu hasken da zai warware shakkun da ke akwai saboda da yawa magoya bayan kilabin na ta magana a kansa sojojin ghana sun karrama dan wasan gaba na black stars na ghana game da kokarinsa a gasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar qatar sojojin na ghana ne sun ka mika wa dan wasan kyautar dan wasan na ayas ya haska kwarai wa black stars a cikin rukuninsa na h inda sau biyu ya zura kwallaye Araga. kuma taimaka aka ci daya a cikin wasanni uku da portugal south korea da yirga bayan sau biyu yana zira kwallo a raga a ci uku uku da biyu da ghana ta yi wa south korea dan wasan mai shekara 21 ya zama dan wasan ghana na farko da a cikin wasa daya ya zira kwallaye sau biyu a gasar cin kofin duniya duk da kokari da kudus ya yi an yi waje da black stars da ta yayin da ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun uruguay da wannan muka iso karshen labarin wasannin redwan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana mañana. To a gaida Ridwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ta ce kararrakin da Ukraine da Netherlands suka shigar kan Rasha game da take haƙƙin bil'adama a yankunan Luhansk da Donetsk da suka balle daga Ukraine da harbo jirgin MH17 abu ne da ya cancanta a saurara. Sai dai wannan mataki dai tsari ne na shari'a da aka saba yi, kuma bai yanke hukunci kan matsayin shari'o'in ba, amma ya nuna cewa kotun da ke birnin Strasbourg tana ganin za a iya ɗora wa rashi alhakin take haƙƙin bil'adama a yankunan 'yan awari. wani kamfanin harhaɗa magungunan zubar da ciki da wani likita sun shigar da kara a gaban kotu suna kalubalantar dokar hana zub da ciki a jiha a shari'a farko irin ta, tun bayan da kotun kolin amurka ta soke 'yancin zub da ciki a tsarin mulki tarayya cikin karar da aka shigar a gaban kotun tarayya a huntington da ke jihar west virginia kamfanin jambayo pro ya ce jihar ba za ta iya yin watsi da amincewar hukumar tantance abinci da magunguna ba ta amurka wadda ta yi a shekarar dubu biyu ta kuma amince da amfani da maganin na mephistrone ba na farko cikin tsarin magunguna biyu na zubar da a ciki wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a nahiyar afirka ya ce yawancin kasashen afirka ba su da tsaro da demokaradiyya fiye da shekaru goma da suka gabata wata ƙididdiga da gidauniyar mo ibrahim ta tattara kuma ta fita yau laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da talatin daga cikin hamsin da hudu a nahiyar. To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. kafin mu yi sallama da ku sashen hausa na taya iyalin marigayi alhaji ibrahim dan galadima muradin murnar auren 'ya'yansu hassana muhammad kabir da angonta injiniya mustapha ibrahim umar da kuma husaina muhammad kabir da angonta laftana muhammad mahbub wanda za a ɗaura ranar juma'ar nan mai zuwa 27 ga wata a babban masallacin juma'a na sultan bello da ke kaduna da karfe biyu bayan sallar juma'a allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a mai albarka amin. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma shi mu wato dadi balawi da kuma injiniyanmu na wannan lokacin patrick ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasu salam sai allah ya kai mu gobe kamar yadda muka ce.